Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na noma yanke talauci. Shirin da ke yin dubi a game da batutuwan da suka shafi noma, kiwo da kuma kare muhalli. Shirin na yau dai zai yi dubi ne a game da yadda manoma suka rungumi tsarin aikin noma da kiwo irin na zamani a wasu sassan Najeriya. Sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. To madalla yanzu haka dai manoma da dama ne a Najeriya suka rungumi tsarin aikin noma irin na zamani. Ma'ana dai noma amfanin gona, kiwon kaji, dabbobi, kifi da dai sauransu a hanyoyin irin na zamani. Na yi tattaki zuwa garin gwajo-gwajo a ƙaramar hukumar mulkin mai addua da ke jihar Katsina, inda ke da wata makekiyar gona irin ta zamani, wadda a cikinta ake noma amfanin gona iri daban-daban, sannan ga ɓangaren kiwon kaji, kifi, agwagwa, tuji, shanu, tumaki da dai sauransu. to sai dai abin da ya bambanta wannan gona da sauransu shine kusan komai ana yin sa ne ta hanyar zamani alhaji ya umar gwajo-gwajo shugaban kungiyar manoma a jihar katsina shine ya mallaki wannan gona kuma mun zagaya da shi a bangare daban-daban na gonar mun kuma fara ne da bangaren tsuntsaye musamman ma inda ake kiwon tuji a wannan gona na tambayi alhaji gwajo-gwajo abinda ya kwadaita masa kiwon tuji wato tsuntsun da aka sani a cikin daji amma yau gashi a cikin keji kanana ne muka kawo su amma yanzu kaga yadda suka girma kuma tsuntsu ne mai daraja kwarai da gaske musamman a kasashen larabawa to kamar anan me ya baka shawa ka nemo shi ka gan ne a wani wuri an yi kamar haka din a cikin keji kai ma ka nema ko ya kai eh na na ban gan shi ba a haka amma an ban akwai wani balarabe da ya taba ban labarin shi da kuma su yadda suka ɗauke shi da muhimmanci to shi yasa ni ma na yi kokari na kawo shi wannan wuri kuma bisa abubuwan da ya gaya min na girman da yake da kuma irin kukan da yake yi shi ya bani sha'awa cewa ni bar in kawo domin in kiwata ta yiwuwa ta haka mai yada iri ko kuma idan an samu kasuwa a sayar da su kinan rayuwa kawai suke ba kwai anan eh gaskiya a halin yanzu da suke ciki ba su kwai amma muna kokarin yanzu kirkirar wata hikima yadda a cikin gwamnati tana tana da girma mu ɗebe wani wuri can wanda za mu sanya itatuwa za mu sanya shuke-shuke musamman ganyayyaki kuma za mu keɓe musu lokutan ba su abinci ya kasance ba za a rika ba su abinci ba yadda za a dame su watakila muka samu su irin wannan yanayin to muna kyauta ta za su yi kwanan yanzu da misali za a sayar da shi ɗaya zai kai nawa eh akalla ɗaya yanzu idan balarabe ya ga wannan zai sayi sama da dubu ɗari. Hami da shi. eh to su gaskiya sun dauke da su mai daraja mai muhimmanci kuma na tunani na ko ga yadda shi wannan balarabe ya gaya mun cewa akwai wasu magungunan hausa da suke a tajar da shi to naga kuma nan gefe ka tantabaru amma ba irin na afirka ba irin na manya-manyan girman su ma kamar girman kashi ya ina ka fitar da su eh, su ma nan tantabaru mun samo su ne domin yada iri su suna haihuwa kuma tantabaru ne su masu albarka da mahimmanci kwarai da gaske wanda a nan suna haihuwa biyu kuma kamar da gani girman sun sha bamban da girman mu na nan hausa ana sayarwa kenan ana sayar da su jama'a na bukata jama'a na bukata kwarai da gaske musamman wanda suka saba cin yan shela da sauransu amma su ma na ga alama za su yi tsada idan haka suke a manya za a sayar da aure dubu ashirin da biyar gurbi ɗaya kenan gurbi ɗaya kenan ba dubu ashirin da biyar To daga nan kuma sai bangaren da ake kiwon kaji inda a jimilce ake da kajin da yawansu ya haura dubu hamsin a cikin wannan gona a lokacin da muka ziyarce ta. Wato mun zo bangaren da ake kiwon kajin gadan-gadan. Na ga manyan rumfuna cike da kaji yanzu kamar wannan rumfa ɗaya ɗin nan za ta ɗauki kaza kamar nawa. Akalla za ta ɗauki kaza dubu bakwai a cikin wannan rumfar saboda keji ne mai hawa uku kamar yadda kake gani. Shi kiwon kaji gaskiya yana cike da matsalolin shi da yawa to amma kamar yadda ko da lokaci a duk abin da za ka yi dai na farko dai ka nemi taimakon allah subhanahu wataala ya sanya maka albarka ga abin da kake yi kuma ya kare ka duk wasu abubuwa wanda za su iya faruwa to saboda haka mu a nan muna ƙara gode ma allah bisa gaskiya da ya sanya mana albarka ga wannan kiwon kaji da muke yi A musamman in ka dubi nan arewa a kodon lokaci za a ga cewa zafin ya yawa to amma bisa shawarwari da muka samu daga kwararru suka ba mu shawara na farko dai mu shuka itatuwa na biyu kuma da yanayin ɗakin ma da ganshi kusan za ga wuce kusurwa iska yana shiga kuma iska yana shiga yana fita domin za ga yadda muka yi rufin da can sama kama abu ɗaya yake iska in zafi idan ya yi sama to zai iya fita har kuma kowace hura iska zai shigo sannan itatuwan nan in ka shigo yanzu misali ka ka shigo iskan da muke da shi kafin mu shigo nan amma yanzu ka ji babu iska a jimilce kashin da ke gidan nan gaba za su ka dubu nawa to wanda suke a raye yanzu muna da dubu hamsin da takwas wanda suke raye domin akwai ƙanana wanda muke reno a halin yanzu da muke da muke ciki kada ka ce za ka yi kana da plan za ka yi reni misali kaza dubu hamsin to kada ka rene ta a daidai lokaci guda a akalla ka rene dubu ashirin da biyar ko talatin a kuma bayan yan watanni sai ka zo ka cika dubu ashirin ɗin wato in kana da tagen na dubu hamsin kenan a gonarka saboda abin da yake da mahimmanci ga kiwon kaji shine in ka in kana da customers to kada customers ɗin ka su a kowane lokaci saboda haka sai ka ringa yin shi daki daki kuma na biyu idan kana idan baka sa hamsin ɗin gaba ɗaya ba idan gonarka za ta ci kaza dubu hamsin kada ka sa ta gaba ɗaya sai ka sa talatin idan bayan wata shida kuma sai ka zo ka sa ashirin ka lokacin da talatin ɗin wannan za ta gama kwai to sai ka zo ka sake kuma renon wata talatin ɗin sannan ga ashirin tana yi wannan dukan mu a wannan wuri muna yin kaji kawai masu ba da kwai saboda dalili ka san ita kasuwa ko kuma wurin da kake sai ka yi la'akari da cewa me su moyin kaji broilers wanda ake sayarwa tunda ba mu da manya-manyan hotels a nan ko kuma wuraren da ake kasance nan take wani zai zo ya saya to ba mu da su amma dai wannan na kwai muna da kasoshi a ko ko'ina akan zo a saya kuma mutane kamar da ka sani mai karamin karfi ma zai iya sayan kwai ɗaya biyu domin ƙara lafiyar shi kashin na san akan canza su a sanya wasu idan suka tsufa suka rage kwaya kwai sukan ɗauki kamar shekara ɗaya ko biyu kafin a canza su ko wani lokacin ake bukata to akalla sukan yi shekara biyu kafin mu canza wani bayan sukan yi wata kusan biyar su fara kwai to bayan wata sun fara kwai akalla za a dan ɗauki shekara ɗaya da rabi ana amfanuwa da kwansu kuma bayan sun gama sai a sayar da su kuma dama can kafin a sayar da su an rena wasu A cikin wannan gona akwai sauran sassa daban-daban da ake kiwon kifi, shanu da kuma raguna a cikinta. To sai dai bari mu wuce kai tsaye bangaren da ake noman tumatur ta hanyar zamani, inda a wannan gona aka gina wasu manyan ɗakuna irin na zamani da ake shuka tsirrai a cikinsu tare da alhaji yawo umar gwajo-gwajo mun zagaya a bangaren da ake noman tumatir. tumarilla alhaji kuma mun shigo a wannan bangaren na inda ake noman tumati amma a cikin ɗaki saboda naga an yi rumfa ta zamani ta leda kuma tumatir din ya sha bamban da irin wajen saba gani itatuwansa irin wannan noma yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma yana da yana da sauki yanzu kaga wurin na akalla za ka sami gindiya kai dubu hudu na tumatir kuma duka mutum hudu suke kula da shi wanda inda a waje ne a akalla sama da mutum goma zai kula da shi sannan na biyu kuma yana cututtuka sukan yi saukin shiga domin duk wanda ka gani nan cikin leda yake a bakin cutar ita cikin leda ce to idan ka magance ta shikenan ka magance duk wani ciwo wato tumatir din <laughs> an shuka shi a cikin leda baya ratsa kasa ya wuce leda din bai ratsa kasa ya wuce kuma wannan irin tumatir din yana da bambanci da sauran tumatir da kakan gani a waje domin wannan duk wanda ka cira akalla idan ka ajiye shi zai yi maka wata guda bai lalace ba ‘Ya’yan tumatir ‘Ya’yan tumatir ɗin idan aka cire shi zai wata guda bai lalace ba musamman in ka sa shi a wurin da yake da sanyi to zai ma fiye da wata bai lalace ba kafin mu shi ga ‘ya’yan bari mu soma da iccen da kansa na ga iccen ya sha bamban da na ga ya yi tsawo ya bi igiya ya yi sama kusan ya fi ya kere ne ma wani irin tumatir ne wannan wanda ya haura mita uku ma zuwa sama eh wannan shine ake cewa tumatir mai na irin wanda ake a house a shi dama wannan irin shi daban yake za a ga cewa akwai dama tumatir kala biyu ne akwai na waje akwai kuma na cikin yanayi irin wannan to shi dama wannan haka yake akan shuka shi a sa mishi wannan zare ya dinga bin shi ya dinga bin shi to kusan akan haka yana bin shi yana aya duk kusan ɗani guda idan ya gaba zai aya ɗani guda in ya gaba zai aya to haka zai ta yi har ya kasance yanayi ana cira yanayi ana cira kuma idan har ya wuce tsawon mutum to akan sa tsani domin a haushi wasu kuma sukan dan rage igiyar don ya dan kwanta amma wannan ba zai hana ci gaba da 'ya'yan shi ba to daga lokacin dasa shi zuwa lokacin zai kawo karshen wa'adinsa wata nawa kenan akalla za ka yi wata shida kana ɗiba to kuma abin da yasa ake cire shi saboda yanzu mun dasa shi sama tun wajen watan goma to amma akwai lokacin da eh, damana za ta zo to mukan so kahin damanan ba da sabo saboda a wannan dan tsakanin ba ko ina ake samun tumatir ba ka ambaci damana wannan ai muna cikin daki ne ba ruwan shi da ruwan sama kenan ko to dama shi amfani irin wannan kenan tumatir akasari da inda muka san shi bai cika yi a musamman lokacin zafi da lokacin damana ba ya cika yi ainihin lokacin sanyi to shi samar da irin wannan yanayin amfanin girin house kenan wato wannan rani wa damana ba a lissafi rani da damana za ka iya shuka duk abin da kake so kuma yayin da babu shi a sauran hannun mutane to a lokacin za ka samu kasuwa fiye da yadda kowa yana da shi nan wurin kenan ko da yaushe akwai tumatir ko da yaushe za a samu tumatir nan kuma ba ma tumatir kaɗai ba duk wani abu wanda ka san ba a iya yin shi a waje ah, ko saboda nau'i na zafi ko saboda nau'i na damana to kai za ka iya yin shi na ga kuma maimakon a zo ana bada ruwa a hannu ana fesawa na ga pipe aka shimfiɗa wato misa gas na kamar ya aka yi wannan aikin to kamar yadda na faɗa maka wannan ita ce hanya dama mafi sauki akan yi wannan ne domin a rage ɓannar ruwa da kuma yanayin masu bada ruwa yanzu nan da mun kunna ruwa zai zo duka a cikin minti talatin ko ina zai samu ruwan da yake so kuma ya sha gwargwadon yadda aka so ya sha ba tare da wani bata lokaci ba ko ha'inci na lebura ko kuma sakaci na lebura idan lokacin keji daya na wannan ana da shi misali naira 600 zuwa dubu da idan lokacin musamman kamar yadda na ce zamu riske wani lokacin da babu tumatir na kai kadai kake da shi ko ku ire-ire waɗannan abubuwa kadai za ku iya yin shi to lokacin na har naira dubu ake sai da keji guda karamin takadiri alhaji yanzu kamar a ce wannan rumfar ita kaɗaya za ta iya yin tumatir kamar keji nawa a shekara ba za mu ɗauke shi a shekara ba za mu ɗauke shi a kusan wata shidda to aƙalla muna sa ran za a ɗabi kamar ita kanta wannan rumfar idan allah ya mishi albarka ka san kowane irin al'amari ne na farko ka nemi taimakon allah a cikin shi kuma ka nemi sanya albarka a cikin shi to akalla a kowace rumfana za a iya ɗibar misali sama da keji 300 zuwa 400 a kowace rumfa a nan misali kuma kamar yadda na ce za ka yi ne daki-daki haka kowane sati ko kwana uku ko hudu za a ringa ɗibar shi saboda kamar yadda kake ganin shi yana ta yana yi yana ta yana sun na ƴaƴan wasu kuma suna a matsayin kuri din to haka yake ta tafiya to ya batun kula da shi ta fannin magani kamar a ce akwai jami'an da ke kula da suna masana aikin gona kenan eh ne kamar yadda na faɗi dama duk abin da kake ka nemi ilimin shi saboda haka muna tare da ma'aikatan gona muna neman shawarwari ko muna shiga cikin intanet muna ganin cututtukan tumatir ko muna nemo magungunan da ya kamata mu nemo kuma alhamdulillah kamar yadda muka fara nan kuma kamar yadda kake gani mai idanunka ba mu taɓa samun wata matsala ba wadda ta fi ƙarfin mu shawo kanta. to ina kasuwar ku take a katsina ko a ina. to mukan kai kaduna kano zuwa lagos abuja da ana kaiwa mutane suna zawa ah, suna ɗauka su ana kai can. To akwai dai ma'aikata masu tarin yawa da ke kula da tafiyar da wannan gona da ke garin gwajo-gwajo. Daga cikin jami'an kuwa akwai Badamasi Musa gwajo-gwajo, wanda bayan ya karanci aikin gona sai ya fara aiki a nan. Eh, na yi karatu bangaren General Agric, mun karanci kaji bakin gwargwado, to kuma sai na samu kaina a cikin shi wannan aiki na kaji. Dama kana shawa kenan. Dama yana da shawa, shi yasa ma na karanci bangaren gona. to da ka zo nan da ke farko ne idan ka ce shekaru goma sha hudu kusan lokacin da alhaji ya fara gina ko mm, yawwa lokacin da muka fara kenan a lokacin me manyan matsalolin da kuka ci karo da su kafin wannan abin ya shimfiɗa haka mm, gaskiya akwai matsaloli da muka zo ka fuskanta iri-iri na farko dai mun fuskanci rashin kwarewa da farko amma da muka ci gaba ana samun experience haka kwarewa a hankali a hankali to wannan problem din sai muka rika ture su muka rika ture su tun ana dan samun matsaloli matsaloli na rashin samun riba to har ya kasance ga riba tana fitowa a hankali kafin mu ce ga riba idan aka ce kaza kuma ta turawa kenan tana da yanayin da take rayuwa akwai abin da idan aka yi sakaci cuta ta shiga ta shafi wannan ta shafi wannan ce matukar baka tsaftace wannan to za a iya samun matsaloli sannan akwai a in an ɗauko su kamar suna kanana akwai allurori da ake musu sati bayan sati wannan shine rigakafin da zai sa insha Allah ba za ka samu problem ta wajen lafiyarsu ba sai dai ka ci ta wajen wasu abubuwan wannan da na ambata kamar wajen ciyar da su ko shayar da su ko kuma rashin kula da tsabtace inda suke kwana. To idan misali cuta ta kama ɗaya daga cikin su akwai buƙatar gaggawar ba shi da su ko kuwa ba wanda zai faru. Eh gaskiya idan muka fuskanci cuta ta kama ɗaya daga ciki matukar mun gane ta za mu sauri mu fitar da wannan marar lafiya ɗin gefe magashin menene kawo yake damunsa a can dai gefe za mu treat din shi domin idan mun bar shi a cikin su to ko mun bar ta a cikin su za ta watsa wannan cutar cikin kwana ɗaya biyu nan za ga kusan gonar gaba ɗaya ta samu wannan. Mm. ya ake fahimta cewa waɗannan kashin abinci kawai suke ci ba sa samar da alheri. alhamdulillah wato inda ake gane wannan wato idan muka ga cewa sun gama ƙwan wannan muka nemi kuma masu ci ma'ana masu sayi wanda za su je a yanka su a matsayin nama to su muke noma kuma sai mu zo mu sai da musu sai a kwashe su amma kamar sai da kaza ɗaya zai kai nawa to gaskiya sai da kaza daya yanayin kasuwa ne wani lokacin za ka ga ana bukata su sosai idan ana bukata su sosai mukan sai da su daga tara har zuwa dubu ɗaya idan babu bukata kuma za ka ga bakwai zuwa takwas da ɗari hamsin haka muke sai da su guda ɗaya Badamasi Musa goshe-goshe kenan a karamar hukumar mulkin mai addu'a da ke jihar Katsina tarayyar Najeriya. To bari mu koma wajen shugaban kungiyar manoma ta jihar Katsina kuma mamallakin wannan gona, Alhaji Ya'u Umar Gwajo-Gwajo, domin jin ƙarin bayani a game da manyan matsalolin da manoma ke fama da su musamman a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah gaskiya manoma suna fama da matsaloli ah, masu tarinya To amma alhamdulillah kamar da na fahimta ita wannan gwamnati tana iyaka bakin ƙoƙarinta ta nuna cewa za ta taimaka kan sha'an noma. to wannan taimako kuma gaskiya sai an tsaya an yi amfani da masana kala biyu wato ma'ana kala biyu kasan kullum abin da ke da da matsala kullum sai a yi amfani da masana wanda suke rubutu a kan takarda ba amfani da kuma masana wanda suke yin abin a ƙasa. Wato masu aikin noman da kansu. Masu aikin noman da kansu. To ina mai ba da shawara ga ita gwamnati ta yi amfani da masana na kan takarda da kuma ta yi amfani da masana na noman na gaskiya wato waɗanda suke da gonakan suke da kuma suke aikin domin su suka san da waɗannan matsaloli da kuma yadda za a gyara waɗannan matsaloli har su kai ga sun amfani ita tarayyar ƙasar nan musamman halin da muke ciki mun ga yadda abin da muke dogaro gare shi man fetur yadda halin da ya shiga waɗannan sun sa ah, kudaden mu suna cikin barazana noman nan ya zama wajibi yanzu mu dawo kan shi yadda zai kasance mun samar da kudaden shiga na cikin gyare-gyaren da gwamnati ya kamata ta yi ta samu mana da wannan a iri na uku kuma shine samar da kasuwa samar da kasuwa allah ba mu albarka jama'a to amma babban matsalar mu barin da muke yi ko kuma ita gwamnati ta bari ana shigo da wasu abubuwa wanda suke cushe mana kasuwar namu na nan musamman yanzu abin kunya ne a ce naman da za a ci a shigo da shi daga kasashen waje allah ba mu albarkar dabbobi tsuntsayen nan tun da kiwon kajin da sauran tsuntsaye amma har yanzu a ce an bari ko ta hanyar sanin hukuma ko ba ta san da ba a shigo da nama haka noman shinkafan nan alhamdulillah na ji daɗi yadda shi mai girma shugaban ƙasa ya je kaddamar da noman shinkafa kuma zai tallafa manoma har da kimanin biliyan biyu don a noma shinkafa da za a ci wannan shiri ne mai kyau kwarai da gaske misali yanzu a nan jihar katsina sai a waye gari an sai taki na biliyan hudu amma idan ka ce za ka ba da kiyasin wata irin amfani wannan taki amfanar zuwa karshen da za a kawo da amfanin gona to in ka tattara duka amfanin gona jihar katsina misali ba zai yi wannan biliyan hudu ba inda gwamnatin da zai takin biliyan hudu to na tabbata ma za ta noma abincin biliyan goma mutanen da suke cin abinci ƙarƙashin wannan gonar da kuma wani sashen da ban shi ba watakila na gonakin ka za su kai mutum nawa to akalla halin da muke ciki yanzu muna da mutum kusan biyu da ɗari goma. muke biya ma kenan wanda suke samun albashi da kuɗin allowance a wannan wuri to amma abin da kuma wanda yake cin abinci ya kuma lanka haka fiye da yadda na faɗi. Alhaji Yawo Umar Goshe-Goshe kenan shugaban kungiyar manoma a jihar Katsina. Ta jama'a masu saurari duka-duka anan ya kamata mu yi sallama da ku a cikin shirin na yau. A madadin waɗanda aka ci muryoyinsu ni abdulkarim ibrahim shikal ke cewa da ku a huda lafiya daga nan sashen hausa na radio france international rfi